الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وداخل في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد يقوى مسلمين دمك تعروا أولا مسلاتي البركة مسلاتي الشيخ أبو بكر محمود قومي رحمة الله عليه tare da malamanmu da alarammominmu da 'yan agajinmu da 'yan jarida rediyo da iyayen mata da sauran jama'a musulmi baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna karawa Allah godiya da ya kawo mu a yau muna sha biyar ga watan ramadan Allahu akbar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa wannan shekara 1442 wanda ya yi daidai da yau ana 27 ga watan 4 miladiyar shekara 2021 muna fata Allah shi jagoranci a cikin wannan karatu Allah kai bukatu mu na alkhairi Allah ka biya muna Allah akwai matsalolin mu Allah ka magance muna akwai marasa lafiya daban-daban Allah ka tausaya musu ka ba su lafiya Allah muna roƙonka mu da muke tare da su muna fata ubangiji Allah ya ƙara musu lafiya kuma ya sa su kyakkyawan ƙarshe matasanmu da 'yan matanmu Allah ka shirya wani su kawo su da abin da daidai jama'a jiya mun kwana tsohon nisa'i mun kwana aya 65 yau kuma za mu tashi aya 56 insha Allah malam bismillah ولو أنا كتبنا halayen munafukai munafukan Allah suna da halaye daban-daban daban-daban daban-daban daga cikin halayen sai Allah ta'ala ya ce walau an na kasabna alai Dare za a ce lalle mu za mu wajabta a kansu a ne kutulu a gudu ku ce ku kawo nan ku a wasu da domin biyar ku ku ki da zan ku ta kowa ya bar gida ne Allah ya ce ma fa'aluhu illa qalilun min babu mai aikata abin da aka umarta shi aka sai yan kaɗan daga cikin babu mai aikata wannan aikin sai yan kaɗan daga cikin wanda ba su da yawa Allah ya sa ka aiki ko kana so ko ba ka so ka yi don me kawai shi ya halitte ka amma su muna hukar Allah ko Allah ya sa su aiki ba su yi shi na Allah ta'ala ya ce walau annahu fa'alu ma yu'azuna bihi da dai za su aikata abinda ake musu wa'azi da shi za za su aikata su aiki da shi Allah ya ce da kana khairul lakum da ya kasance yin wannan abu shi ne alkhairi gare su wa ashadda tabitan kuma ya yi tsananin kai kawahun ga da'a ga Allah da kuma kai kawahun ga imani idan idan muka diba za mu ga wannan aya tana gwada daga cikin sifofin munafikan Allah akwai kunna kashi idan aka kunna kashi rashin ji Allah ya ce ga abin da za a yi munafikai ba su yi sai in suna ganin ana ganin su in suna ganin ana ganin su kada su kunyata a gane halin su sai su yi amma in ba haka munafikin Allah kunna kashi gare Allah ya fara daga munafikai shine subhanahu wa ta'ala yake cewa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi da dai za a ce su aikata abinda ake musu wa arziki abinda Allah ya ce su yi su yi abinda Allah ya ce su bari su bari da yaron shine alheri gare su wa ashadu bi kuma ya tsarin kai a wasu ga imani jama'a aikata umarnin Allah na ƙara musu imani idan Allah ya ce ka yi sallah misali idan ka yi sallar nan Allah zai ƙara ma lafiya kuma baka lada Allah ya ce a yi azumi in ka yi azumin nan Allah sai ya ƙara ma lafiya kuma baka lada Allah ya ce a bara zakka in ka ɗaya tarbatuwa sai Allah ya sama ka albarka kuma baka lada to duk wasu ayyuka na Allah waɗanda Allah ta sa mutane suna yi in mutum ya yi zai samu ƙarin imani kuma Allah zai ƙara kafe kafafunsa da ayyukan da'a Allah kuma wani kun bani da wasu Allah ta ala yake وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما الله تعالى يقول وإذا كما لو كنت لآتيناهم لهم بعض من لدنا دقورهم za mu ba su ajiyar azima na mai girma inda za a ce mana hukai su yi aikin da Allah ya sa su da Allah ya ba su lada da an mai girma ya Allah ku ba mu lada mai girma ke yawa musulmi kar mu sai yanzu ya su kuma na wata Allah ga na kunna ka shi duk yin tambayar da aka yi biya duk ba nan ba ne wata mata aure ce in biyan ta sa ta aiki miji in ya sa ta aiki sai ta aji aikin nan sai ya yi kwanaki ba ta ba amma irin wannan aiki an ka aiko daga gidansu sai ta yi nan ta ce ta gama batuwa to shi aka tambaya me ya hukuncin wannan abu to abinda Allah dai ta haɗu ka uwaye da muhimmanci su da mijinta dai zuga aikin da miji ya ba shi ya riga batuwa ta kama ta aiki amma aikin uwaye da an ka aiko daga can nesa ta yi ta gama ta rantuwa da ta in ka diba za ta ga ta wannan halin ba wani kwaye zai wannan halin bai da ke abin da ka so ne da an ba ka aiki namiji kakka yi ta ɗauki lokacin da tsari ƙare mai aiki ne ka sallamai ka gama mai aiki ne ka huta to duk wani aiki yana bayan aikin mijinki in ban da aikin Allah da manzon Allah يا الله كرامتي كرداني الله تعالى يبكي ولا هديناهم ولا هديناهم صراطا مستقيما الله تعالى يبكي والله دا من شيء ولا هديناهم والله دا من شيء صراطا مستقيما هيا ولي ذيك inda a ce mutum zai yi abin da Allah ya sa to sai Allah ya shiga da shi hanyar wanda zai tsaya a nan yan aikin Allah duk wanda yi ne Allah na ƙara buɗe mai hanyoyi na Allah yana yi shi yasa subhanahu wa ta'ala yace wallazi na haka dau الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم الله تعالى يقول والذين اهتدوا kama hanyar shirya. Shi ne شريعة شيني Shi ne azumin أزم Shi ne sadaka Allah ya ce wanda ya kama hanyar shirya muna ƙara ne wasu jiko shirya bisa ga wani muna ƙara shirya da shi amma wanda ya dambale ya kama hanyar bata kuma sai Allah ya ƙara nota shi ulman kana fi dalalati قل من كان في الضلالة فلينظر له الرحمن ودا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن ودا الله تعالى يبكي كثير دول من كبتا تو الله ya ƙara miƙar da shi ما durma ya أما fatar nan amma har wanda sai Allah ya ƙara buɗe mai hanyoyi da ba ta yin sadaka sai Allah ya ƙara buɗe tana yin sadaka da ba ta yin ƙiyamun laifi. sai Allah ya buɗe tana ƙiyamun laifi. da ba ta yin azkaru sabahi wal masa daga baya sai Allah ya ce da isan tana yi shi ita shirya da kaɗan kaɗan ta shigowa Allah na ƙara buɗe ma kana zama shigi kana zama na ƙwarai da ka kama hanyar shirya Allah na ƙara buɗe ma hanya kana zama na ƙwarai amma in ka kama hanyar halaka hanyar bata kana na kana ƙara ɓacewa kana zulmi yanzu ku yi ɓarayi da ɓarayi in za su yi sata za su fara sata kayan uwayen cikin gida sai ga ɓarawo ya fara sata kuɗi in na kai kuɗin uwa kai yana nan haya kama sata sai ya kama sata kayan kayan makwabta a kan mai sai aka cewa makwabta na bari a ruwa ruwa a yahe mai daga nan sai ƙara bunƙasa ya ƙara halata sai kama ɗauka kaya waje sai yana sata waje haya kai sai ya kake mutum ya zige mutum ya kashe shi ya ɗauke mashin ɗine ya ƙara bunta cikin harkar nan sai ya kai tsahi ya kai daga nan kai ƙarshe da ɓarawo ya kai duk ya wurta yana shiga miyagun bokaye su ba shi maganin bacewa ko su ba shi maganin da ya juya ba a sun mai to abu ya bata, wallahi jama'a ina ba ina hana muku gwanda ɓarawo mai kashe mutum da ɗauki kaya da ɓarawon da ka sata da tsagi don shi tsagi in ka mutu kana yi ne ba ka samu ramar ubangiji to barayi da ba haka suka ba suna yi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan abin na ƙara zurfi ai ku kuna ganin har lalata da yan mata yarinya ta fara sun suna ƙarama sai ta abin na ta yi bunƙasa sun suna yi cikin shiyar su har abin yamma suna yi garin su har ta bugarin su shiga duniya nan kwanan bayan an kawo su yan mata wasu yan solo a fi musu yan solo na sai ka san diya na waɗanda uwayen su ya hiru sun yi ƙarin uwayen su suna daga can uwa duniya ka ɗauko su a sau a sau da sunan bare malam in ka taɓar gazar da aka sai abin ya baka su a dare tana ɗakin miliyan ta ruwa makanta a fili suna yawo cikin duniya ta lalata ba a da komi ba kuma babu lahiyar kware ko ba su abincin kware ba kan faɗi lalata shi yasa wallahi jama'a duk wanda ya kama hanyar kan faɗa to in ba Allah ya ce ba ya kama zubi kenan sa abada sai abin da Allah ya yi shi yasa aka kuma mutum ya kama hanyar shirya su suna yaro dinga sallah dinga azumi dinga wa uwaye ne aiki su ne mai Allah shi mai albarka har Allah ya ƙara buɗe min hanyoyin suriya ina zuwa islamiyya ina karatun qur'ani sai ga ayyuka addini sun ƙara buɗe mu dan su ayyuka addini ba su da iyaka yawa gare su sai ka ɗibi wanda ka iyawa ka yi Allah sai su yadda sai Allah wa rayuwar ka albarka amma kana ganin barayi hudu yau suke isma'a wani barawa kuma sai ƙara rayuwar ta gidan yaji babu albarka babu addu'a uwaye ya tambaye bai in kai ne ba bai yi aure ya aihu ba haka zai dinga tambata har ya mutu kuma ga Allah komai bai yi ba to shi yasa aka san mutum ya kama hanyar shari'a to shine Allah ta'ala ya ce wala hadaina wallahi da mun shiryar da su siratul mustaqima hanya mai rafiya idan mutum ya aikin da Allah ya sa idan mutum ya aiki da wa'azin da an kai ne Allah zai shigar shi hanya marbiya ya Allah ka shigar da ku da wuce Allah ta ala yake ومن يطع الله والرسول فأولئك khafa wa rasula duk wanda ya da'a da Allah ya bi dokokin Allah ya yi abinda Allah ya sani ya daure kuma ya hankuri yi da'a da Allah ya yi da'a ga manzon Allah kuma ya shi na hankuri domin ma Allah da'a yi manzon Allah da'a sai ka yi hankuri sai ka daure yanzu ku dubi irin zahin da an ka buga jiya daga ƙato da girma ne yana abu ƙarƙara a ƙwaƙwalwa ta yi Ƙanƙara ya taɓa kowa na azara kai saboda zahi na ga wani ya ɗau ƙanƙara ya azara za ka nan bai yi ba ya ɗauki ruwa yana zuba. wani in ya tefar ɗaki zai zuba ruwa sai an kara ƙanƙara cikin wanka saboda zahi to duk wanda ɗa'a ga Allah da aka so mutum ya jure kwanaki kalilan kana aljanna dan shi azumi abin da aka kuma aljanna mata cikin ya sai a jiko a jiko waɗanda kayan sun bushe sai zahi ya koma ya koma musu ga su da sanyi amma zahi ne saboda jiki in zahi da ta gare su wani da jiki ne wallahi ko an jika su zahi da su koma ku dibi lokacin da manzo Allah ya kawo da rashin lafiya da ajali jiki yana zahi kwarai da a kawo wani irin katon babu manzo Allah ya shiga ciki ana zuwa mai ruwa yana jin zahi a zuma mai ruwa ko ka yi azuma ruwan sun kuma kamar wuta aka leme su ya sake shiga kuma aka zuba wasu su ma suka yi zahi saboda jikin ɗan adam zahi ya kai suwa wallahi jama'a sai an yi hankali kuma kada ga laifin Allah kada mu fi Allah ya yi mana azumi da tsayewa ce mana a haka ce haka wallahi Allah na son ya baka aljanna yana son ya baka aljanna shi yasa ya kai ba haka kuma wannan zai taimaka wa mutum za a ƙara lahiya ga jikinka sannan ita rana a rana ko kana so ko baka saya ta ka yanzu ka magana da kbc cewa ga wata kasa su sai yi na kwarai ha haɓa na rawa saboda sanyi da ji iko allah su azumin su za a ga haɓa kana rawa saboda sanyi muku ga wannan mutane suna jiko ka taimaka bibiya da mutane zuwa a jima sha biyu ranar kun zuwa ɗaya ɗaya in ka taimaka bibiya zai da ƙasa ka jiko sun sha ɗaya daga majiƙai ya shiga cikin ruwa yana wai wai wallahi ma'ala wuya ya ɗaya ga cikin ruwa wannan nan wurin mai ke bai tarfa shi shi shi da gaji ana ba shan ruwa ba a minti ashirin ba kamar ya kamar wurin saboda saboda zaki to duk Allah yana yin haka ya ga ina bayansa masu da'a gare shi ina bayi masu hankuri ina masu kuka wani su sai ya ko kila ne gaba ɗaya sai ya ɓata da shi wallahi ka azumin ga wallahi shi shi wani haka ba da yawon bulu wallahi da bai yi wallahi jama'a alheri na gare mu Allah zai baka aljanna shi yasa ya saka wahala saboda ita aljanna kayan sai suwa yana Allah masu tsada kun san kayan sai suwa yana kwarai da kuma tsada manzon Allah ya ce ala inna fil atallah galiya ku saurara lalle kayan sai suwa na Allah haja ta Allah za ta tsada وسير أصل الله هي الجنة كان في سؤال نال اسمي الجنة دو وين سؤال إنه والله في يوم هذا فلو كي يكتب يا الله دوري فرنا أزمي فرنا بعد كذا أنت شايل وا برسا تيجي زوا أشجع نوا في هذا بي هدين دمو صلى دمو رسول ما منتي أبدي بينا أكيد kawai sai aka azumi ya shigo ya tafi sai aka ya wuce wanda ya yi ya yi wanda bai kuma azumi ya wuce kuma sai marban gani ya ku bayan Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce wa mai yi illaha wa rasula duk wanda ya da'a da Allah kuma ya da'a ga manzon nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce rata ta kiyama fa ulaika wa'annan masu da'a da Allah da manzon Allah an an'ama Allahu alaihi suna tare da mutanen da Allah ya ni'ima a kansu Allah yana shigar su cikin mutanen da Allah ya yi ma ni'ima minan nabiyina daga annabawa Allah yana sa ka cikin annabawa wasu siddiƙi da siddiƙai waɗanda matsayi ne daga annabawa sai siddiƙi siddiƙai duniya ba su da yawa an ce guda hudu ne kawai duka duniya gaba ɗaya siddiƙai guda hudu ne da gaskiya akwai sayin na abakar shi ya shugaban su da gaskiya akwai na na aisha radiyallahu anha daga cikinsu akwai maryam siddiqiyar sannan akwai habibun nasha su ke yana su daga matsayin annabawa sai su to Allah zai haɗa kar su fi azan Allah ya minan nabiyina na daga annabawa wasu biƙiyar da biƙai, Allah ya ce wa wada da shahidai waɗansu ce wutar shahada wasu kai wutar shahada wurin yaki. da wasu kai wutar shahada wurin haihuwa da wasu kai gobara da wasu kai wutar cikin ruwa da wasu cikin suke kashe shi duk waɗanda wada sai shahidai wurin yaki sun yi kowa daraja to Allah zai tayar da mutum cikin wa'annan mutane wasalihin da kuma salihan bayi na ƙwarai nagartattun mutane da cikin rayuwa duniya cikin aminci sun koma ga Allah Allah yana son su Allah ya hada ka da su jama'a ya ko duniya aka ce an sa ka cikin wa'anga manyan mutane ka san kai ta to bale a lahira Allah da yasa inda zai kai annabawa Allah zai kai inda zai kai siddiƙai da shahidai da salihai Allah zai haɗa kada su ka saka ku ya ji su wallahi jama'a Allah mana roƙon da sunayenka Allah ka samu zama lafiya to sai Allah ta'ala ya ce wa hasuna ulaika rafiqa yayi kyau ga waɗanda mutane su ne abokan zaman mutum yayi kyau a cikin waɗanda su ne abokan zama waɗanda suka tare ko san jama'a mutu, ko bai da girma aka haɗa ya zama fa da manyan mutane ya zama mai girma yanzu ku kalli haɗuwa irin ta makka makka ana ya haɗe ka wurin zama tare da gwamnan garin ko gwamnan jihar makka ana ya haɗa ka ga kana ɗawafi sai ka haɗu mai martaba shi ma ya ɗawafi kuma ɗawafi tare kana da su sai ga wani babban mutum mai kuɗi babu kowa tare da shi ga kada lakawani wai ga kada abin nan haram ya fita koji ko lakawani ya fita ga ta cikin wurin kyalle shi ma cikin wurin kyalle kana kan Allahumma shi ma ya kan Allahumma ka so shi wani makamar kawo darajar to saboda so duniya Allah ya haɗa cikin manyan mutane ya girma ba to balle ga tashin ma Allah ya hada ka da annabawa da siddiqai da shahidai da salihai kana ka da su dalilin kuma saboda kai da'a da Allah ka da'a da manzo Allah sallallahu ya ku yan uwa musulmi da'a ga Allah da'a ga manzon Allah na haifar da Allah ba mu zuwa aljanna aljanna Allah ba a samunta sai ai da'a kuma shi da ga Allah da'a ga manzo Allah bai da wuya illa mutane da kallon wuye saboda haka muna kira ga iyaye ma su zama da ga Allah da ga manzo Allah sallallahu idan Allah ya ce ga abin da za a yi sai an gama ga abin da manzo Allah ya ce a yi sai ki ce an gama sai kai shi kenan kirna a cikin kayan abin da Allah ya sa kayan abin da wanzu Allah ya sa kuma daga nan sai Allah wa ɗaukacin sarki ya ƙara ma lahiya sai ka zaƙi ga rayuwarka amma in ka yi aikin shedan sai ka wahala ka rasa lahiyarka sannan baya ka rasa kuɗinka kuma ka rasa lokacinka ko babu yabo wurin Allah sai tsinuwa yanzu auren da an ka yi an kai walima da auren da an yi aka kira 'yan kalta an ka to an ka tashi aka gwangwaje ko amarya ta yi rawa ko an gusa rawa aka yi masa wasan kuɗi da auren da walima an kai aka ta ayoyin allah da hadisan manzo allah aka wa amarya nasiha don allah wanda yake tsakaninmu da allah ba ko gudana ba shi wanga da'a ga Allah ne shi ko wanga da'a ga shaitan an kasa kuɗi bila adadin dai an kalta ba su zuwa su buga karta ya lokacin ba ba wani sai an sallame su wannan kuɗin da an kai duka nawa na su amma hayo yau ka taɓa ganin malami na wa'azi ya yi wa kuɗi saboda Allah ka taɓa gani shi yasa kana ganin Allah a ɗaukakin sarki da ya ce إنا هديناه السبيل إما شاكرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا الله تعالى يقول إنا هديناه السبيل لا أدم من شغل دشين هيا ورد من قدع من هيا قريب من قدع من هيا شغال إما شاكرا قولي قولي مع الله بهيا ما يورد wa in ma ka tura ko ya kafirce ya kama hanyar daji ya wahala ya rasa lahiya ce ya rasa kuɗi ne kuma ya shiga wuta wallahi kuma a duk gaskiya kowa ya sani duk abin da alheri ga kan mutum kun ya san shi sai wani mishi dan naka towa shi ga mutum da gwada ga cewa ai ba ai wannan haraka ba ai ba a san ai komi ba ai ba a burge mutane ba ya kamata a kira yan karta a toso a buga karta a to a kyace har sa ana yi a sai a ɗauki hayar hotel shi ɗan naka shigowa ya cuta ma ga abin da ya kamata kai to ya Allah ka shigar da ku sai Allah ta'ala ta zalika al-fadl zalika al-fadl min Allah wa kafa billahi alima Allah madaukakin sarki yake zalikal fadl wannan farla da mutum ka samu a shigar da kai cikin manzanni da annabawa da manzanni da salihai da shahidai Allah ya yi matsayi cikin su ya ba ka ganin na cikin waɗannan mutanen Allah ya ce zalikal fadl wannan farla min Allah daga Allah Allah su ɗefa mutum haka sai Allah ya Allah ya ce wa kafa billahi alima Allah ya isa yarki ne masani ga dukkan komai ba bana gana ba Allah da dauka ya kai ka wannan wuri saboda Allah ya ga aikin ka yayi ka yi kokari sai Allah ya dauka ka can inda annabawa suke jama'a duk wanda ka shine makokin manzo Allah cikin azumi yayi ta manzo Allah ya yi wani wani hadisi yake cewa ana wa kafin ya kai fitin ne da hafai ni da bi ɗaukar nauyin marayi cikin azumi kamar haka wuce muna kuna kudu manzo Allah ta kuma wani mutum ya ce ya rasulullahi ina son in zan abokin zaman ka cikin aljanna manzo Allah ta ka dero wani abu wanda ba wannan ba sai ya manzo Allah shi dai nika so in zan abokin zaman ka cikin aljanna ga ni ga ka sai manzo Allah ya ce fa'inni ala nafsika bi kasr sujud ka taimaka min akan kanka da yawan sallah in ka son ka zan kusa ga cikin aljanna ka yi ka zan kai sallah da yawa kina idan mutum na son ya zama makwacin manzo Allah sallallahu alaihi ya yawaita sallah yayi farilla yayi nafila yayi farilla yayi nafila wasu mata Allah ya taimake su da tsoron sallah wallahi wasu mata duk dare an ta ta ya wala duk dare na Allah suna raka a goma sha duk dare ko azumi ko ba azumi ba in duk ba tashi ba su rashin lahiya ko rashin lahiya ko wani abu wani abu dai amma kwana ka bai hana kan da kiyamun to irin waɗannan makon za a ga Allah maɗaukakin sarki ya yi musu albarka da rayuwarsu don jama'a yana da wahala mutum ya cikin dare ya ka a goma bai roƙi Allah ba jama'a ko yana yi wa duk wanda ya cikin dare ya ka a goma sai ya roƙi Allah shi kuma Allah lokacin da ya kafin bawa ya roƙe shi lokacin idan sai kwana kowa ya kwana shi ko yaran ya tashi yana gana da Allah ya yi raka abin ya sallame ya yi raka abin ya sallame ya tsaya mara addu'a shi Allah ina da kuma yan ɗin ga Allah kai musu albarka Allah kai abin ƙwaye da su Allah haka bai lalata Allah miji na Allah kai ya buɗe da alheri Allah ƙara yalwata miki Allah kai kariya Allah kawai aiki ne albarka uwaye na ubangiji Allah ya sa gama lafiya kana nan kana fara ko Allah cikin dare kowa ya kwana Allah sai ya azama addu'a to sai kuwa musulmi in Allah na son da haraka sai sai ya kama gayyato ka daga sai ka in ku Allah bai san sai ya kore ka ba ku gane magana ta ko gane magabata suka ce in Allah ka ga al'amari sai ya dinga gayyato ka ta kowa in ba ku misali sallar jami'i sai Allah ya san mutum sai ya dinga sa samun jami'i sai ya sauke ya samun jami'i in Allah ya san ka da alheri sai dinga ka cikin da kana tashi kana kiyamul layl in ku Allah ya san ka sai ya tafi mu shaytan sai shaytan ya dane ka kana ji ana hayya ala salat ba ka ita shi Shiɗan na kusan ma yana ce ma nam alaika lailun qawil ita kwanan ka akwai lokaci e kwanci ka ɗaya ta kwana akwai lokaci sai shi ɗan ko da aka ce ma kwabo ra'a ta hito kai salat baya ka san kana kwana an cika suwa an wati wannan ya ce ya tashi sahur ko da ya gama sahur ƙarfe biyar da fata farko azumi ana yin sala biyar da rabi sura minti goma sha biyar sai ka ɗaya gwada mai ɗan jinkira ɗaya ai yanzu ka minti biyar ka ɗa abin ka ɗa rai sai ka sa zuwa sallah ya ce wala ko ɗan jinkira haka a jima ka ɗan sai jana assalamu alaikum an gama da ciki an yi sallah an gama sai kawo jin bakin ciki damuwa dama shi shi ɗan sai ka yi dinga sa ka kana kana ka aje to ubangiji Allah ka shirya da ga wani Allah wanda kuke farke su وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم يا أيها الذين آمنوا يا كما الإيمان خذوا هجرتكم كركتونا كفة كفة الله تعالى تفنكروا تباتي إلا كنتو زوا أيكي الهيري ko in za ku fito zuwa yaki ku fito jama'a masu yawa kowa ya fito a yi tsotsai da farfasa gaba ɗaya kowa ya Allah ya a jami'a ko farfuru ku batin a wani turu jami'a ku yi jama'a daban-daban ko su su tare ga baki daya wanda aya tana magana aiki alheri din za a yi idan wanda ya fito wanda ya fito wanda ya fito da 'amma din. jama'a kowa na ganin wanda ya kara jin aini yanzu misali kafin gara aka yi inda a sai mutum biyu ko uku na bai da tsaye hitowa amma sai aka samu wanga ya hito nan wanga ya hito nan aka to aka taro aka kawo littafin Allah to abinda aka so aikin addini in za a gaba ɗaya aka hitowa kowa ya kama jiki yake inda aka buƙatar hitowa maza maza kowa ya in mijin ke ya kwanci ne ke ci da alata shi kowa ya so kana cikin gida kwanci ta shi ta mai gida sai tashi ne ta a shiga cikin jama'a shi da gyaran masallaci za a yi ko gyaran makabarta za a yi ko wani aiki na addini za a yi za a ga jama'a da suka yi to kaji kange amma yan ƙwaroyi na mutum ɗaya biyu ba ka jin kange jama'a ina fata mun gane magana shi yasa Allah wata mutum sarki ya ayyuhal ladina amanu da hidrakum ya kuma su imani ko ya sauna wagga sauna da aka magana ya wani duk abin da ka san yana ya cuta maka kai kafa kafa kai hasara hasara idan shi ya ko akwai barawun na shiga gidajen mutane to ya kafa kafa da kayan kakka dinga yare yare da kayan ka idan akwai barayin awaki jiya an wa wani sata an ɗauke masa akuya shekarar jiya an kayan wani rago to kai kama naka kaka ce ana bar ma Allah ai a'a ka darme kuma ka bar Allah Kama kayan ka sarki ya aje sannan ka dogara da Allah shi ya fi maka riki saunarka musulunci ba ba kawai addini ba ne wani mutum zai so zai shiga masallaci sai ya kira kumi dai. sai aka ce ba ka zuwa kama da zai ce ana warma Allah sai aka ce ka ce ka aine shi sannan ka wani Allah da yanzu ya bude ya tsaya ya ba ka aikin buƙatai. aka ce hankali da kaya ya haifar su giya wanda magana mai kyauta abinda mutunci ka magana ika fa kafa da kayanka ya akwai barayi ga wuri kama kayanka ya akwai miyagun mutane kama kayanka shi ne mutunci ka magana ba a san mutum ya dinga yare yare kaya ne wani mata an jarabe kuna yare yare kayan kuna yare yare kayan mazajen kuna yare yare har da kayan da an ka ku ajiya akwai wata an ba ta ajiyar kuɗi sai ta soka cikin kuso kushin kujera sai ta yi baki bakin da sun ka shigo an ka suna suka kujera ko ka haɗa jima'a an tashi an waɗe ko ta an karo ko ta biya wata kuɗi ba ina kuɗin suke babu yaya an ka yi ta yi yayar da ta mutane idan aka baka ajiyar kuɗi yi za ka yi kamar kasato ta ɗaki ɗaki gana inda ɗaki gana mizan yi ina mutum na da gara wani kaji kayan to in ɗakin kana hana bakin shigo to ga ta yanzu an gama miki kudin da an baki ajiya an dauki lahin wani da an ka ba kudi ajiya shiga kure daki sai buɗe akwati hankaɗa tuwa hitan ki sa ƙasa ka ce bismillah ka aji sai ka jawo ji ka rufe na akwati ka gama kare ka saunar ke an ce ana ɗaukar ɗaya da tiya kawo ɗiyanka sa su cikin gida ka rufe in ka ce dama ai su abin da Allah ya ci na ai mun bar mu Allah ba a son haka ranar musulunci in ka ji an ce ga haɗari kawo kanka jama'a ina fata mun gane magana a musulunci ko gida na aka ce gidan ga duk wanda shiga mutuwa ya kai kaka ce ni wallahi imani na kai da yawa na san lan yusiba na illa ma ka Allahu lana قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا نعم وعلى الله فليتوكل المؤمنون وصلنا قبل ده وقع آية سيسي سكتي idan aka ce abu akwai haɗari kakka yi shi an ce gidan da duk wanda ya shige shi mutuwa ya saka shiga ko ke sa aka ba har shiga zan hun gane magana ko hun gane ba me yasa aka ce alluba in ta in ta da gari ana ta mutuwa an ka ce wanda awo da kai shigo shi ko wanda ake kai da don me aka ce haka don kare kai kare kanka to saboda ka da kare kai da kariyar lahiya me yasa ba raba ba ya karatu nan ba an fara a bari a fara a bari saboda an ce corona corona ta kowa ana shaƙi iskar ta mutum ya kama da corona shi ke da aka ci kowa tsaya gida kowa ya kama kai to saboda ka a musulunci akwai wannan in ka ji an ce ga wani namiji barawuna ya yi tuɓa ɗaka aure kasa aure shi don mi kare kanka zama ina fata kun gane magana ko ga wata mata duk wanda ya aure ta mutuwa ya kai saka aure ta don mi saboda kada a ce a samu jarabawa akwai wani mutum da ya yi wata adamu nan cikin jihar aka ce ga wani ya zo wanda zama cikin suwa ya ce kowa zama sai ga mutane sun kai nau'in mutane daban-daban suna mutuwa shi sai ce a ba ya shiga an ka ba ya gida kyauta ya zauna sai da ya ce karu gidan yana bai mutu ba sai masu gida suka da Allah ya dan jaye su aka yi gyaran gidan an ka so an ka fara gyaran gida sai an ka sa wani wanda aka rafe ya mutu sai a ce abin da bai da kyau a kira dai wancan da ka iya zama ya zauna an kira shi to zama to abin da aka so ya da ce ga wani abu ya yi shi mutuwa a kai ko ka ce imanin kana da ƙarfi a shi musulunci ya ce kan ma kai abin ya ma'ana ya ayyuhal ladina amanu khudhu bi rabbikum ya kuma imani ku rika saunaku kai kaffa kaffa kai hatsara jama'a ina fata mun gane magana to hukunci bai yarda ga abin da an halaka ba sai ka da kanka Allah ta'ala ya ce wala tulqu bi aydikum ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الله هذا كم سركيتي ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة kada ku jefa kawunanku zuwa ga halaka yan ce abin ga akwai haɗari to na bari salamu alaikum sai an jima ko ba gaskiya ba shi kenan ka fita idan an ce ga wata mata tana haraka irin ta mai ta ƙahi to la ne dai na ma ya komai bai ci na wane ne wani a kauce ba a yi hankali sai an yi magani na ba ɗiya na magani kada kai wannan to shi yasa Allah subhanahu wata'ala yace wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muhsinin Allah wanda kuke so ku yi insani saboda Allah yana son mutane masu insani Allah ba mu ikon ganewa gaba sai Allah wanda kuke sarki wala inna Allah yace wa inna minkum lalle daga cikin ku laman la yubqi anna akwai wanda ka jinkiri ya zama nai ya ce fito zuwa yaki ko ya fito zuwa aiki addini bai fitowa sai shi zama nai hukai ke ana a hito a hito a hito jama'a sai ga ya zama na yaki towa fa in asafatkum musiba in musiba ta sami koyon aiki na addini qala sai sai kada Allah alaihi ka Allah ya min ni'ima wai inda na ta da ɗanya za a samu matsala ɗanya za a kashewa misali zuwa yaƙi an ce a haifar zuwa yaƙi fi sabi la sai a yaƙi kafirai sai ya zama ne gida sai an sai yaƙi ka musulmai sun ci sun ci abin nan sun ci bane an sassare su wasu an kashe su suna gida ne bai ce ko ina ba sai an dawo sai su kai Allah ya min tsari wai kada an amallahu alayya Allah ya min ni'ima id lam akun ma'ahum shahida ya yi zan ban halarta da su ban tare su ban halarta da su shi yasa Allah ya bin ni'ima sai ya dauka kuma ni'ima ta Allah ya zama gida bai maganin mutuwa zama gida bi tuku da kaddara duk abin da Allah ya rubuta ga dan adam shine ya faru gare shi Allah ka tausaya mana شين الله أكبر في ولا ولئن أصابكم فضل إن أصابكم فضل من الله كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما الله تعالى يقول ولئن أصابكم فضل من الله idan kuma hito da kuka yi zuwa aikin addini kuka samu wata irin falla daga Allah kuka samu riba an samu ganima an kashe kafirai an samu dukiya da yawa shi ku yana gida bai tafi ina ba la yaqulun zai kama cewa wallahi zai kama cewa ka Allah ka kun bainakum wa bainakum mawadda kamar dai babu soyayya tsakanin ku da shi sai kama cewa ya laita ni kuntu ma ya kai suna da a cikin ta su fa a sun da fadar azima sai in samu rabu rabu wanda abu ba da an za a rabawa farko da an ka ci bane sai ki na ba Allah ban kai ba na biyu da aka ce an ka samu alheri sai ce kai na so a ce ina nan to wanga shi a halin munafukan Allah shi munafuki bai sai ki bane amma in daɗi ya taho ya fi kowa su alama munafuki kenan shi na Allah ka ba da labarin halayensu da irin miyagun ɗabi'unsu in an ka tashi wahala kam bai zuwa amma in daɗi ya taho sai ce a ba na rabo ku kiyaye ko cikin mutane a kuma irin wannan halin duk wa aikin wahala shi bai yi ko aiki an ka so na wahala irin da hawa abinci in za a gidan biki ko ana wasu harkoki masu wahala daban amma in an ka ji suwa za a rabawa sai su a raba da su to wannan halin ba harin kwarai ba ne abin da halin kwarai shi ne a wahala tare da kai in an ka samu allah ya kawo samu kuma a raba tare da kai juma ina fatan mun gane magana wannan halin ana son mata su nisanci shi wani irin hali ne shi ne halin da in an ka tashi wahala ba ka shiga wayo gare ka sai ka ɓoye ba a ganin ka safety ya taho sai ka hito kana aida da mu ake tare da mu ake duk wahalar gada muke tare mu to wallahi akwai wasu irin wannan halin to halin mu na hukar Allah ya zama sani ubangiji Allah ya kare Allah ta'ala ya fara yi kafin su fi sabilillah فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة نعم ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما الله ما قلت في مسألة يبتي فليقاتل في سبيل الله الذين الحياة الدنيا بالآخرة الله تعالى تستلسي ياكي في سبيل الله تستلسي سارة أساريته أبغض ياكي لسوسوة نيني Allah ya ce waɗanda suke sai da duniya a ba su lahira duk wanda ya zaɓi lahira yana san Allah ya ba shi aljanna to ya an kawo ya ke hito babu shakka sabon manzo Allah sun ba da goyon baya wallahi za a ga wasu ko lahiya ba su da da an ce a hito zuwa yaƙi za su kama hanya su hito akwai sanda an dawo da wani yaƙi sai manzo Allah ya sake cewa kuma a sake hitowa wani ana mai da yansu jinin da ya zuba jiki ne ana mai gyara sai yanzu annabi ya yi shehin cewa duk wanda adda imani ya hito wani mata ta mai gyaran jiki ne ya wahala kwarai sai ta sakanni in tashi manzo Allah ya kira ni to haka sabai suka ba da goyon baya har sun ke ci gaba shine Allah madaukakin sarki ya ce fal yuqatil fi sabilillah yayi yaki fi sabilillahi allazina yashuruna alhayata dunya wa'anda suke sayan wanda suke ba da rayuwar duniya ba rayuwar lahira sun zaɓi lahira bisa ga duniya Allah ya sai su sai Allah ta'ala ya ce wa man yuqatil fi sabilillah duk wanda ya yaki saboda Allah fa yuqtal ah kace shi wurin yaki aw ya galib ko yayin jaye yayin jaye dawo ila lahiya lau Allah ya faɗa masa fa sauka ne uti bi ajrin azima da sanin ba ba da wanda mai girma inji Allah kire wa musulmi yaki wanda an ci zamanin manzo Allah an kashe kafirai da yawa wasu musulmi sun yi shahada to yakin yanzu kamar babu shi illa yanzu abinda ai yaki shine yaya za a yi ya yaƙi rayuwa sai ya haka mugun abu ranka da ka son aikin banza ka yaƙe shi ka hana kanka son domin Allah maɗaukakin sarki ya وأما من خاف مقام ربه أما من sarki yake wa amma man khafa maqama rabbi amma wanda ya tsoron tsayuwa gaba ubangijinsa ran tashin kiyama wa nahan nafsa ya hana rayuwa sai an hawa daga bai abin da wallahi rayuwa sai an yaƙe ta in baka yaƙi rayuwarka ba sai ta kai ka dabaru to Allah ya ce wanda ya hana rayuwa sai bin abin da ka so sai Allah ya ce fa innal jannata hiya al-ma'wa lalle annabi ya ce makuma ga wannan mutum Allah ya sa mu kenan jama'a jihadi yanzu jihadun nan akwai jihadul aulad akwai jihadul azwaj akwai jihadul jiran nau'in yaƙoƙi su nan daban-daban sai ke sa ke ɗauki takobinki na yaƙin lalacewa ɗiyanki kuke bai su lalace ki kama jikinki kada ɗiyanki su lalace su ɗiyan banza sai ke yaƙi ya yi kama da yaƙin da aka ɗauka takobi a fi a yi hoyin hama da yanzu ku riba ku gani ga wasu iyanan sun lalace cikin duniya suna faɗa ma uwayensu maza kalamai daban-daban sai ka ji yaro na cewa Allah ya kada giwa mutu nama kuma ɗanka da ba jama'a fasar biya wurin ga Ki Allah ya gwada mana mai gadi ya daga ko san kuwa mai gadi shi uban za ka ga suna ba a suka jira sai ka jira cewa wallahi na san ni in giwa ta kwaɗi ko ba a ina samun miliyan talatin wai murnin ba ya kai wani mutu inna lillahi wa inna ilaihi babu tarbiyya ta lalata. duk ɗan da ka iya faɗa ma uba ne haka ko gaban ilu ne ko bayan ilu ne wallahi ka kafa mun ɗabar tarbiyya gai shi yanzu ku ribo su ɗaya ya aka sallah ta kama in ka ce wajen zauro dan tudun da in za a gangarewa zuwa birnin kai, in ka ce nan ga sallah za a ga ana kwabo da motoci kwabo sai ga yaro ya kai tsoko motar uba ne sabuwa yana ba ta wuta wii kungiya in ya ɗauko gaito da ita ya ba ta wuta ya ba ta wuta inda yake fashe ko inda muke fara hayaƙi ta buga sai sai a iya wata ina ruwa ne to irin waɗanda ɗaya da gani wallahi sai kun tayar da kun yaƙin ba su zuwa daji su kama uwayen ku aiki ba su sana'a komi wasu haka rasu ma wasu yi makaranta ta na har a an koyi makaranta da ikra sai ga yaro ya iya kashe dubu goma amma bai iya samu naira ɗari bai iya hanyar da aka samu naira ɗari ba waɗanda ɗaya sai kun yaƙe su wallahi ki yaƙi ɗanki ki zanka tura ce koyi ɗinkin tela iya dawo makaranta tura shi wajen ɗinkin tela ya koya tura shi wajen masu wayar ɗan wuta ya koya in ya dawo koya shi wajen masu koyon gina koya shi wajen masu aikin pop sai da yaran ko da ya tashi ya saba da samun kuɗi ko da ya gama secondary school ya iya sana'a da ya samu nan garin da akwai wani ƙaramin yaro sana'a sai daga dubu ɗari dubu hamsin ya riga ya iya sana'a in yi ta gairi ya iya aikin dubu hamsin dubu talatin kuma ɗan ƙaramin yaro so da ya iya sana'a ɗunkin tela akwai wani yaro nan garin ga matashi na ya iya ɗauki manyan mutane kawai ɗunki saboda ya ƙware ya samu sana'a amma kuna da ce wani sai da aikin gwamnati a kashe ma yaro kuɗi wurin karatun boko ga can ana iya kashe ma yaro dubu hamsin na tam in sa ya ta waye a soya mai kwai soya mai indomi a mai cikin kwando ga mai agwagwa da buje ya fito ya ɗauke su ya sai ya kai cikin ya sa su ya dawo da su ya dai boko dai ya zama ture don ya samu kuɗin gwamnati ya faru wallahi kuɗin gwamnati sun yi nisa yanzu ya faɗa musu yanzu masu cin kuɗin gwamnati wallahi sai wani da wani yanzu ma da wani da wani haka samu aiki yanzu aikin gwamnati da wani da wani haka samu ne ku koya ma ɗayan ku sana'a ya za ka bin uwa ya daji wurin noma wurin ka tashi ya koya ka tashi in an mutu ko wani ki an ya samu ya samu inda ka ci abinci amma haka ɗaya ku bari yara ragai sa in suka cikin gari ba su sana'a bi sai sun ji wa su lallaba kun yi abinci so su fasa wala ba ku ya ku ci taimaka musu yaƙi da aka ci ma yaƙi ka yi wa za ka yi nasara da rayuwarka yadda na bayan ka in ya taso ya samu sauƙi haka nan da aka yi amma wallahi mata yanzu kun bari mata sun lalace da yawa kai da har ya kai hadda ku su raga ba hadda ku uwayen ba su raga ba da Allah ka shigar da to shi ne Allah kukin sarki ya ce wa man yuqatil fi sabilillah duk wanda ya yaki saboda Allah fa yuqtal ah kace shi aw ya galib ko yarin ya samu nasara Allah ya fa sauka mu fi bi adar azima mun ba mu ba shi lada wanda an mai girma inda Allah Allah ka tsirke mu ga wasu Allah ta'ala ya ce wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afin same ku la ta ƙasu fi sabila ba ku yaki saboda Allah me yasa ku ba ku fito a arzu ku fito wal mustaba'afin min ar-rijal wal nisa'i wal wildan alhali ga masu rauni daga cikin maza da mata da ƙananan yara ya kulla suna addu'a Allah ne ya kulla wani suke suna addu'a suna cewa rabbana ya ubangijinmu a sarin namin hada da ƙarfi zalimi Allah ka hitar da mu daga cikin wannan alƙayya a zalimi ahaluwa wanda mutane a ƙayyar ne Allah ka hitar mu cikin ta wajen Allah na milla dunka waliyar Allah ka sanya mana wani masoyi mai taimako daga wurinka wajen Allah milla dunka fiye kuma Allah ka sanya mai ba agaji mai taimako daga wurinka ya Allah wannan aya aka ce mutanen makka lokacin kayan a yi makka makka shiga cikin ƙarƙashin musulunci kayan suna mulkin makka duk wanda ya musulun sai a dinga wani sai da ka musulunta a kabuka a ɗirga wa kashi a ɗari mai ka yan uwanka sun bai ma azaba ga ƙananan yara ga mata ga masu rauni irin guragu da sauransu ba su iya hijira Allah ta'ala ce ku yi yaƙi domin shekaru daga bayan Allah su masu raunin suna addu'a suna cewa ya Allah ta hishe masu cikin wata ƙasa wadda mutanen ta zalumai ne kamar irin yanzu ya duk faruwa yanzu daga an sai ƙauye an kame maza an kashe su sai a bar mata da ƙananan yara su subhanallah maza duk an kama su an kashe su ana hira da wani yaro ɗan ƙarami sai ce gaba ne an hasashe uba yana kallo aka ah, kawo ah, ubani an ka halin da bindiga ita ma wata yaga take tana gani aka ah, kashe ubanta gabar innata aka kashe ubanta tana kallo kada su shiga matsala sai ga mutane ga suna gudun hijira Allah ka tausaya mana a ce irin ƙasar mu Najeriya ta kuma irin haka jama'a wallahi sai mu tare da roƙon Allah a ce wai a kawo mutum a koma ana ciniki ne nawa za ku ba su masu kuma ku shi ku ba da miliyan biyar wanda ko gidansu an kasuwa biyu miliyan biyar ku ba da dubu ɗari kaza wanda kila ko ko naira dubu biyar da gida ne an to an kama shi an sai an kawo dubu ɗari biyar kasu ma cikin wani hali wallahi da mu da an mu gode ma Allah su wanda a cikin wannan lura suna cikin wannan damuwar mu yi musu addu'a kasan mu ta gaba ɗaya Allah mu roƙonka Allah ka yaye mana wannan matsala ga su da Allah ka mana ƙarshen wannan bala'i ya ubangiji masu wannan abun Allah ka musu Allah ka riƙe mana hannayensu Allah kai mana maganin su ya ubangiji to da kai uwa musulmi an gwada min lokaci yayi na ya kamata in ta, inda ne faɗa daidai da ni da ku baki ɗaya Allah ya mulada inda kuma ni kuskure Allah ka yahe min shafi a cikin zukatanku an yi cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a kuma yadda aka faɗa yau na daga cikin ranar taimakon marayu kun san rana guda aka tsallakewa yau sha biyar za a yi sai sha bakwai sai sha tara sai ishirin da daga bakin nan za a to da a taimaka su tabi Allah da marayu za a taimaka ma cikin wannan shekara ta Allah ya fata barke na na'am